Miss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 um, za mu ba wannan sirri domin ku yi kuma ku yi amfani da shi insha Allah sirri ne wato ainihin akan dan uwa idan ya kasance um, wani ya yi maka wani abu ma'ana kamar ya jefo maka sirri ko kuma sihiri ko wani abu daban duk ɗaya ne dai indai mutum ya jefo maka irin wannan abun to kuma ana so ko kana tunanin cewa ba a yi maka ba kamar wani sirri an jefo an jefo maka wani asiri ko kana tunanin ba a yi maka ba to idan wato ainihin wani naka ana tunanin an yi mishi hakan to ana so a maida wannan abun a maida raddi kan wani yauwa to sai a yi wannan sirri insha Allahu domin a maida jifan da wani yayo wannan kenan to shine muke ɗauke da shi a wannan sirrin domin za mu ba ku duk wani sirri da mutum ya maka insha Allahu za ka yi ka jefa ma'ana ka maida mishi da abin duk wani abu da ya maka alkhairi ne am in dai sharri ya maka to insha Allahu za ka maida mishi da wannan sharrin gare shi to wannan kenan kada ka manta da ka daure ka danna mana wannan alama ta ja ka dana ƙararrawa ta sama kenan da zarar mu ɗora sabon sirri insha Allah ku shigo maka yanka ka tura yan al'umma abin da muka fi so kenan domin su ma su amfana da hakan wanda ya kasance tsoho na gidan to muna mishi barka da wannan rana da farko yadda za ka yi wannan sirri dan uwa shine um, za wato ainihin um, tashi cikin dare idan ka tashi cikin dare abin da ake so shine za zo ka yi alwala idan ka yi alwala za ka yi sallah nafila raka'a biyu idan ka yi nafila raka'a biyu sai ana so wato ainihin ka samo um, markaba da wannan sunan na santa wasu suna kiranta ko karoni ko karona na manta sunan da ake kiranta na biyu amma tabar markaba yauwa ita na sani ɗayan sunan gaskiya kam na manta amma tabar markaba idan baka san ta haka ba to sai ka tambaya to ita nake magana tabar markaba za ka samu sabuwa idan ka samu ta sabuwa to cikin daren nan in kai alwalanka kai sallah raka biyu to ana so ka zo ka kife ka kifa ta tabarman kaban nan ka kifa ta idan ka kifa ta to sai ka hau kanta ka tsaya idan ka hau kanta ka tsaya to sai ka kalli gabas idan ka kalli gabas sai ka karanta wato ainihin ayatul kursiyu kafa bakwai yamma ma haka ka kalli yamma ka karanta ayatul kursiyu kafa bakwai ayatul kursiyu kafa bakwai sai kuma li'ilafi bakwai sai kuma ka kalli yamma ayatul kursiyu bakwai li'ilafi bakwai kudu ma haka arewa ma haka to haka za ka yi idan ka gama ka dawo daidai to sai ka zo wato ainihin ka ɗaga hannunka sama idan ka ɗaga hannunka sama amma kafin ka ɗaga hannunka sama idan ka zauna sai ka zauna idan ka zauna akan tabarman nan kana zama to sai ka karanta ayatul kursiyu kafa saba'in za ka karanta kafa saba'in da bakwai kafa saba'in da bakwai za ka karanta idan ka karanta kafa saba'in da bakwai sai kuma ka karanta li'ilafi kafa bakwai a zaune a zaune kenan to kana gama sai ka ɗaga hannunka sama ka faɗa Allah subhanahu wataala akan abin da kake so a maida kan wanda ya yi maka ko wani sirri ko wani jifa ko wani asiri kana so a maida kan shi to ko ma wane ne ko da baka san sunan shi ba to idan ka gama wannan dama hannunka yana ka daga shi sama bayan ka gama roƙa to sai ka ka buga hannunka sau uku a ƙasa a kan ƙasa ka buga sau uku idan ka buga sau uku to shikenan ka gama sai ka karkaɗe hannunka yauwa wannan sirri insha Allahu za ka yi shi ne kamar yadda muka faɗa maka haka za ka yi sirrin kenan bi iznillahi in dai ka bi wannan sirrin kai shi insha Allahu duk wani wanda ya maka sirri bi iznillahi zai koma kan shi insha Allahu kai tsawon kwana bakwai kana yin wannan sirri insha Allahu za a samu dacewa bi Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mun gode sosai sai anjima